وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب waɗanda ake yi musu azaba a cikin wuta daga mabiya da waɗanda aka za su faɗa wa mala'iku waɗanda aka wakilta su kula da wuta lokacin da suke ɗebe ƙaunar fita daga cikin wuta da dawowa duniya don su tuba ku roƙa mana ubangijinku ya sauƙaƙa mana wannan azabar dawwamammiya ko da na rana ɗaya ne